zaune take a cikin falo tana tunanin yadda za a yi ta jawo ta je yawo ita fa har ga Allah fa bata wani zo da kayanta ba kuma mata iya dubai kamar kamar ma ba sa da wurin zuwa ne hutu sai nan wai bisayin ma ta kwana biyu fa bata sauya waya ba Allah sarki ya Muhammad Allah ya ji kansa sanda yake rayu kullum cikin riƙe manya-manyan sabbin wayoyi take yi ba ma ɗaya ba amma wannan shekarun banda ma shegen wannan ma banda ma shegen girman kai ma babu abin da ya sani tunaninta ne ma ya ɗauke wani lokaci ɗaya da ya shuɗe can a baya me yasa ma ba kya son wannan list ɗin ne mamina ko kin san eh, customers suna buƙatan wannan sosai customize one ne ni kaina ma na zana abuna na sanya ma aka yi miki irin shi ke kaɗai ma ba kya da ko babu ma wanda yake da irin wannan saboda zane na ne hmm? haba don Allah tsaki ta ja masa a wancan lokaci dama dama baka min kauɗi ma da mugun iya yi ba ka ce a saka minal kawai baban da ma wani shirmen sunanka amma ni ya zan ma sanya abu ma mai sunana da naka wallahi a'a murmushi ya sakar mata ba na fatan ranar zaki da na sanin kiyayya da kike nuna min a sarari minal shi yasa ma ba na kai abun a cikin raina amma ki sani ina jin ciwo kusan ɗari uku da hamsin litsin nan ya ce a wurin wannan zanen shine kike kushewa don ma kawai sunana ya fito a jiki Wurga masa litsin a jikinsa, kai ne matsiyaci, alhamdulillah dai ubana yana min wanda ma ya fi ya fi kuma ma ka rike bana so ta shige wata cikin gida abun da tafi tunawa ya bata wuce shine yanda ma ya bata hakuri ya kuma ci gaba da adana res har ta zo gidansa ya bata haka ta ki dinkawa ya sha cewa da ita mamina dan Allah ki ɗinka lis ɗin nan ina son ganin shi a sanye da ke haka har ya koma ga Allah bata dinka ba yanzu kan ma ta yi alkawarin dinkawa ta kuma saka idan ma har ta koma Najeriya ganin ma tunani ma ba zai kare ba ba zai kare ta da komai ba sai ɓacin rai ya saka ta miƙe ta shigewar ta tsaf cikin riga da kuma wando rigarta ta wuce riganta dai ta wuce cinya zuwa gwiwarta irin cap top din nan ne kan nan nata ya sha gyara an tufke shi a tsakiya sannan ta sanya mayafi karami aka zagaye shi toms ta saka a kafarta ta kimtsa sosai sannan ta fice daga gidan zuwa yawonta kwanan su biyu kenan amma bata ga alamar yana shirin kai ta yawo ba ita kuwa ta saba da yawonta a dubai ma ta san wurare daban-daban kai tsaye wani shop da suke sayan dogaye riguna ne ta wuce a can ta bada ɗinka mata wasu kwaya biyar sannan ta wuce Jewelry shop, can ma dai babu laifi ta tsinci duk abin da take da bukata? Siyayya dai tai ta yi sosai sannan lastly ta siya zobe mai sunan Muhammad ta saka abinta ta karbi jallabiyunta ta wuce. Har na wai sanda ma ta siya sabo tun a kofar gida ta yi doka ba ta taba ma zaton za ta ga fuskar takawa haka ba. Kai, ko da can ma ba ta taba ganin fuskar sa irin wannan yanayi da ta ganshi ba yanzu tamkar ma wacce kwai fashewa a ciki haka ta tako da da iyayinta da kayan da ke hannunta sai nishi take zuwa kofar gidan ko kala bai ce mata ba sauke kayan ta yi wata kun wata kuyanga ce ta karba ta wuce zuwa ɗakin shi sannu takawa ina wuni wani mugun kallo ya wurga mata da ya sanya ta haɗiye wasu nyawu masu kaifin gaske don kuwa zuwa yanzu gaba ɗaya makoshinta ya bushe nyawun da take haɗiya ma ji take kamar da reza aka yanka wucewar ta ta ciki ta je ta kwanta kurum tana mayar da numfarfashi sama sama saboda in dai bai mata masifa yanzu ba to ba zai yi ba ɗin ko kuma dai ya yi kaɗan an eh, ko kuma ya yi kaɗan an jima kuma ya mata mai gaba ɗaya tana kwance ta lumshe idanta ya shigo ɗakin jin motsinsa da ƙamshin turarensa su ne suka tabbatar mata ya iso miƙewa ta yi tsaye a gaba ɗaya tana ta ja da baya ta ji tsoro ita fa yau tsoro ma yake ta sosai wallahi bai ce komai ba ya so mu zazzage kayan da ta so duka haka ya ta tone su har ya kai ga sabuwar wayar da ta siya a cikin kwalinta wata waya ce mai tsadar gaske ran shi ne ya ɓaci idan ma tana son waya ba sai ta mishi magana ba me ma na zuwa ma ta siyo kaya har da ma waya ko dan ma bai siya mata kayan lefe ba take masa haka wai akan me akan me ma za ta fita ma bata gaya mishi ba wai ita ta san gari ne dama bulye da kwalin wayar ita kuwa ta ja baya zuwa jikin bango ba ta taba ganin takawa a cikin bacire makamancin na yau ba dama haka yake da zuciya jikinta har rawa yake dama kuma minar ma duk iya sheginta akwai ta da tsoron duka cika baki kam su ne a gaba amma duka ba a haɗa komai da shi domin dai riga ta kalli zaka sa mata hannu a jiki guduwa za ta yi kowa ya sani ko a makaranta secondary school nasu ma an santa da tsokana amma ba ta bari a taɓa lafiyar jikinta kwata-kwata ba ta san me yasa ma yake mata haka ba kullum idan ya yi fushi sai ya yi kamar ma zai dake ta har ga Allah ma tana tsoron yanayin mutumin nan wasu lokuta mutum gashi nan ƙato murɗaɗɗe kuma ma sai ya dinga ce zai buge ta ai wallahi ya buge ta mutuwa za ta yi haka nan dai ya murɗe tamkar ma ba shi ba idan kuma ya so wasar sai ka gama yana abu tamkar ma wanda ma bai taɓa ma shiga rigar mulki ba ta ya har inda take ya sanya hannayensa duka biyu ya dafe ginin da take jiki ya ce cikin muryar ƙasa-ƙasa amma da magana mai kaushin ina kika je baki sanar da ni ba kallonsa ta ido cikin ido da sauri ta ɗage nata idan don har ya soma kawurwa jikinta sai rawa yake ta ce takawa bana da kayan sakawa ne kuma ma ban ganka ba kuma sannan ma ina cikin tawowa ina cikin tawar bako ne Ba na da kofat to kuma ma ban ganka ba shine sai na fita sai faɗin ne tun karfe sha biyu yanzu kin san karfe nawa ne girgiza masa kanta ta yi alamar ma bata sani ba ya ce karfe biyar ta gota cikin ƙagara ta ce eh to ai kuma na yi saye ne da yawa shi yasa ma kai haƙuri sauƙi hannuwansa ɗaya daga kan ma bangon ya riko waist ɗinta gefe ɗaya ya matsa wurin sosai sai da ma ta yi ƙara sosai ya ce shi ne ma kika fita tsirara kuma me yasa ma a can kasar ki baki fita haka runtsa idanta ta hawayen idanta ya gangaro sosai ta sani tabbas dukanta ma zai yi watakin mutumin nan bashi da imani bige hannuwansa ta yi da sauri sauri ta zille kasa daga rufar da daga rufar da ya mata ta zille kasa tana gefensa a take sanya kafarsa ya tare ta ta faɗi a wurin ji kake tim ƙara ta kwalla ta sani haƙƙin Muhammad ne kawai ya kawo ta ma wurin wannan mugun azzalumin mace amana wallahi in ba haƙƙin Muhammad ba babu abin da zai kawo ta wurin wannan mutumin ta gama amfanin taimakonsa ba dama dama kyale shi kawai ta yi dama dan ya rinka cutar da ita ne ma ya kawo ta wannan garin ko kuma ya ɗauke ta ya ce su tafi miƙewa ta cikin ƙarfin hali da sauri ya riko ta ya drajin nata gaban shi ya ƙara tura ta jikin bango ni sa'anki ne da zaki gudu ina yi miki magana Runtse idanta ta yi hawayenta suna ƙara kwaranya tausayin kanta sosai take ji yusuf da take takamar so ta aura ta ji komai akan abun da yasa yake so ya aure ta har ɗazu da safe ta ji suna maganar su kashe ta kawai idan ma ba za ta ba za su samu yadda suke so ba gudun ɓacewar zumunci bayan ya aure ta kukanta take mai sauti amma kaɗan tana yi tana ajin zuciya da ciccika alamar ma dai ba ta so take yin kukan shi kuwa ya kafe ta da idan nan nashi ko kiftawa ma baya sanyi tausayinta ne mai tsanani ya shige shi ya sanya hannuwansa ɗaya ya zagaye waist ɗinta ɗayan hannun kuma ya ɗago haɓarta ta sani wata mu muguntar yake so ya ƙara mata wannan ya sanya ta ƙara matsewa sosai gamgam ga mamakinta tattausan harshensa ta ji yana yawo a saman kuncinta hawayen da take zubarwa ne ya bi yana lashewa a hankali ba ta yunkurin hana shi ba har ya gama ma dan kuwa ma yana goge wasu wasu sabbi kuma suna fitowa masu dumi suna ƙara zuwa ita ji take ma ba za ta ma iya tsayuwa ba dama fa ba ta jin daɗin jikinta ta rasa ma mai ke mata daɗi a rayuwarta ba ta yi aune ba kawai ta ji bakinsa a nata kici kicin kwacewa ta shiga yi amma ya fi ta karfi haka ya dinga tsotsar bakinta kusan mintuna hudu har sai da ma suka soma mata zogi saboda alamar zafi yanda ma ya dage tamkar wani manyunwacin zaki yake kama mata baki yake zuƙa sai dirza su yake yi babu wani alamar tausayawa da ƙyar ya sake ta sai kuma ya manna ta a sai ya so mu bubbuga bayanta a hankali ba tare da ya magana ba kusan mintuna goma suna tsaye bata ko nemi kwace kanta ba jin sauyawar yanayin numfashinta ya bashi damar ɗan ɗago ya ga ta soma bacci a tsaye Allah sarki ta gaji ga cikin ta ma da ya zafi har jikinta ko ina yana roƙon Allah ya raba shi da wannan saurin fushin da yake yi da ƙarfin zuciya abu ko yaye kankanta mu'as ya ishe shi bakar zuciya shi ya rasa ma wannan abun ma ya kasance masa haka kwantar da ita kurmi ya kama gaban shi zuwa faɗinsa zuciyarsa tana masa suya akan abubuwa da yawa ciki ko har da ma halayyarsa da shi kanshi ya sani cewa munanan halayya ne bai dace yanzu ya sanya kafa ma ya kayar da mace ba mace ma matar auren shi ya sani mugunta ce kuma insha Allah ba zai ƙara kara ba har abada abin da ya mata shi karan kansa ya yi da na sani bacci kam yau ya gagare takawa ya rasa dalilinsa na jin kunyar minar akan muguntar da ya mata ɗazu ta zo guduwa ya sa mata kafa ta faɗi wani zubin abubuwan zuwar masa kawai suke yi ba tare da ya shirya zuwan nasu ba bai san dalilin da yake saka shi jin haushi duk wata jin haushin duk wata mace ba ko da yake dukkanin matsalolin rayuwarsa mata ne suka wurga shi a ciki ko da yake ita minalin ya kula haske ce ma, ma mai haska mai haskaka duhun rayuwarsa idan mata masa mutunci mutuncin da za ta masa tabbas yana gani abu ɗaya ne ma zai mata shine ya sauƙaƙa mata auren nan nasa in ya so ta je ta yi auren farin ciki a wani wurin ko da bayan baya ko da ya kasance baya mata fatan ta auri Yusuf har abada amma shi ba zai zauna zaman cutar da ita ba dan ya sani ba zai taɓa santa ba har gaban abada ma kuwa Bangaren Mina kuwa sannan ma ta farka daga bacci da take wuraren karfe goma na dare zaman dirshan ta tana tunanin rayuwarta bayan da ta fito wanka ita kenan dukkanin wannan abubuwa da take dan kawai dai ta faranta ransa shi baya gani ai koda koda ma baya son ta ta cancanci ma ya rarrashe ta ko dan ma hana idan ta bacci da take ta kwana a zaune tana masa aikin da ba zai ma iya yi wa kanshi ba alhalin shi yana can yana shekar baccinsa cikin kwanciyar hankali tana masu tana ma so ta yi kuka amma bakin ciki ya hana ta sa'o'i uku ne kacal tsakankaninsu da nijar in haka ne dare bai yi ba yanzu su can a can kenan wayarta ta daga kurum da ta yi kiran mahaifiyarta so take yi mata gaya mata daga cikin matsaloli amma sai ta tsinci kanta da kasawa najeriya fa zan faɗa na ce nijar naija bayan sun gaisa kurum da sai ta ci sai ta jiranta gaba ɗaya mata fari a nan ta dinga zabga shagoba akan ba sa son ta yanzu sai jiniyo ba sa ma sa idan ma ita ta kira su ba sa kiranta ƙarshen ta dai kuka ta saka uwar babu ji babu gani da ƙyar ta rarrashe ta sai da suka yi sallama cikin sanyin murya ta ce mamana Dan am uwar ta amsa mata, ina so ki sani momi masarauta ne wuri ne da yake tattare da hatsarin gaske, sannan kuma duk yadda za a baka ta ba za ka taba gane abin da kake ba za ka taɓa gane abun da ake nufi ba sai kana rayuwa ne a cikin masarautar ki sani tun daga kan mijin da nake aure har kowa ma na inda nake rayuwa yana da wani hali wanda ma cutarwa ne a gare ni kina da kallon yadda abubuwa ke ta faruwa da ni marasa daɗi wanda na tabbatar haƙƙin Muhammad ne ban ankara ba sai da ta faru ta kuma ƙare ina roƙonki da Allah karki manta ni a cikin addu'arki ta kowace rana mun koda kina zaune kurum ki mun addu'a Allah ya sanya mun hannu a cikin al'amura na alkhairi addu'arki ita ce kariya a gare ni mun sannan ki sani mijin da nake aure baya sona ba sona yake ba ina roƙonki da min addu'a idan ma har zaman da shi in har zama na da shi Allah ya tsara ne har abada to Allah ya sanya masa sona ni ma ya sanya nashi a cikin raina kamar ke da dajina ki min wannan taimakon mom kin ji don Allah ni sawo mahaifiyarta ta yi ƙarfin hali dama take amma tana ji wa yarta zama a gidan sarauta shi yasa ma ba ta yawan damunta gudun ma kada ta faɗa mata wani abin da zai cutar da ita garin son zuciya Amina ki natsu Ke ji abin da zan faɗa miki kina ji na ko da farko dai ki sani wallahi namiji ba zai tilasta auren mace da baya so ba haka kurin tun da kika ga mu'as ya aure ki ba dole aka masa ba shi yasa kan shi saboda haka ki daina kallon baya son ki idan ma har kika saka a rayuwar ki baya son ki ba za ku taba ma zaman lafiya ba ki saka a ranki soyayyar ki ce ta sanya ba kya so amma ya dage akan sai ya aure ki abu na biyu kuma aiki ne babba a kanki na nema wa kanki soyayyarsa ko da baya yi din kamar yadda kika ce kar ki ga kamar ma Muhammad mutuwa ki sani ma ba zai hana a kira ki jawara ba kuma sannu sannu za a fara miki kirgin ɗakuna daga nan kuma kin ga sai kin zo har kin daina auruwa don kuwa za a ce mugun halin ki ke raba ki da mazajen ki Yusuf da kike gani kike ikirarin wa Muhammad burinsa ta hanyar aurensa wallahi ba mijin aure bane halayyarsa ta sha bamban da ta yayansa in takaice miki dai sanda ya ji labarin auren ki gidan ya zo ya zage mu tas a gaban mu kuma kuma ma kin sani batun yau ba Yusuf mashayi ne ko ba shi da aiki sai shan giya so nawa ma ana kama shi a cikin masu laifin sata ki raba kanki ki raba kanki da tunanin kashe aurenki ki auri wannan sakaran yaron don wallahi ko bayan babu raina ba aure tsakankaninki da Yusuf Mu'az kuma zan yi miki addu'a ita ce makamin mumini dama ke ki dage ki rinka yin kiyamun laili kin ji ki ɗauka cewa abubuwa ne suka wa kan shi da fifi har ya rasa ma inda ma zai tsomaran shi yake aikata abubuwa marasa kyau a cikin yanayin rayuwarsa frustration ne duka kin ji sannan minal kawar da kunya gefe zaki ki gaya mun gaskiya kin dai san a duniyan nan baki da wata sama da ni wani abu ya taɓa shiga tsakankanin ki da mu'az na kwanciyar aure duk da tana cikin damuwa hakan bai hana wa murmushi su kuce mata ba cikin kunya ta ce mom ni fa wallahi a'a murmushi ita ma mom ta yi to minal sai ka ce ma auren ki na farko kenan kin yi zaman watanni shida kin yi zaman watanni sun kai shida da miji ba har yanzu baki san ma yadda ake janyo hankalin namiji ta wannan hanyar ba cike da kunya ta ce mum ni fa ban san komai ba uwar ba ta so ta mata dogon bincike ya sanya kurum ta ce to bari ki ji maganin namiji da ni ce kamar ki babu wani kunya da zai saka ma in kora ido ki cutar da kanki tunda ni ne mahaifiyarki bayanin yadda ma ake wa namiji kisa da kisisi na ta yi mata minal dai sai kunya take ji a ranta ta ce man ba kunya ta ƙara shi magana da faɗin babu kalar girkin da ban koyar da ke ba ko duk taso tun tasowarki a cikin gata duk yanayin da kike ciki bai hana ni koyar da ke girki ba saboda haka ki sani girki bai wace a wurin mace kuma samun kwanciyar hankalinki da natsuwarki shine ki kasance mai yi wa mijinki abubuwan burgewa musamman ma bangaren tsaftarki da girka wa mijinki mai daɗin girki mai daɗin ɗanɗano kar ki kalli duk wani abun da zai miki matsayin wulakanci ko rashin so minar kowace rayuwa akwai hanyar da Allah ke jarabtar ta watakil ke take jarabawar kalar ta kenan sai kin haɗiye haƙuri da komai zaki ci ribar ta kar ki yi wasa da abubuwa da na faɗa miki ina yi miki fatan Allah ya daidaita tsakankanin ki da mijinki kuma kawar da idan makiya akan ku Allah kuma ya taimake ki akan al'amuran da kika saka a gaba godiya sosai ta mamu kama su yi sallama sai murmushi take ita kadai maganganun mahaifiyarta ma sun kwantar mata da hankalinta matuƙa a yanzu ji take yi gaba ki ɗaya ta samu natsuwa saboda haka mata ku rinka sharing matsalolinku da iyayen ku matukar kun fahimci cewa za su iya taimaka muku amma kar ku yi da wasu fa mahaifiya saboda ita ce kamata in kika yi sharin din matsalar ki da wata kin tona ma kanki asiri ne a kiyaye zirga zirga sarauniya da wurama ke yi tamkar ma mai yunkurin nakuda ko shakka ba ta yanzu kam nosi ma ke tona mata asiri take kuma sussunne kai yaya aka yi mazancen kisan matasan barayin zaki ya fito mutane ke ta yayatawa bayan ma kisan mai asirce aka yi shi, cikin ruwan sanyi dukkaninsu, ba hannu ba hannu ya kisan ba aljanai aka tura nusu ce kaɗai ma ta san wannan ita ma kuma ai ubanta galadima shine ya haɗa su da bokan amma sai gashi yanzu magana ta fito har kirikiri ma an nuna yarta ake zargi kisa na biyu ya wuce ma da kusan watanni shida zuwa takwas yanzu amma sai yanzu ake yawo da saƙon message rubuce a takarda cikin masarauta sannan kowane memba na masarauta mai faɗa aji an tura masa saƙo kamar haka Lukman da Sharif duk ta hanya iri ɗaya suka mutu, daga ciwon kai sai fitar kumfa a baki sai mutuwa kuma. Su ne magadan masarautar Barayin Zaki, sai gashi an kashe su a cikin watanni biyu kacal, kuma aka rasa wanda zai tuhumi Gimbiya sai Sailuba tunda kuwa tun bayan mutuwar yaran murna take tana zagayewa tana bugun gaba akan ɗanta ne sarki a nan gaba. Anya babu alamar tambaya kuwa? Saƙon ya isar wa kowane lamba ne ta wayar Nusaiba, wanda abun ya ɗaure wa masarauta kai sosai dama. sarauniya da ma sarauniya da rama gaba ɗaya tabbas za ta ɗauki mataki kwara akan nasaiba ita za ta tozarta kenan yanzu wancan menal ɗin take wa aiki dama akan meto har ta mutu ba za ta tara abin da take da shi ba me yasa ma za ta ce za ta zaɓi matsiyaciya me yasa za ta ce za ta zabi matsiyaciya a kanta eh Ɓangaren masarauta masarautar barayar zaki kuwa suna can suna tattaunawa akan sakon da wannan lamba ta tura musu. Wasu a ciki na ɗaukar cewa sharrin wanda suka turo sakon ne, wasu kuma suna ganin cewa a duba maganar dai. Matakin farko shine nemo mamallakin lambar da ta tura wa kowa sako don kuwa wanda bai san su ba ba zai taɓa yaɗa lambobinsu a ce ya san da kowa ba. Nusi za a ji jiki kenan an jefa ki cikin matsala. Takawa dai sai gari ya leka ɗakin Minal inda ita kuma tana kwance sharkaf ta rintse idanta amma ba bacci take ba. Jin alaman motsin mutum ya sanya buɗe wai gawa ta suka hada ido. Fuskar nan tashi babu yabo babu fallasa. tashi zaune ta yi shi kuma ya zauna kusa da ita ya kalle ta sosai da murmushi ɗauki akan fuskar ta ta furta abu haidar barka da safiya da fatar ka tashi lafiya Hannun ta ya kama ya rufe tare da nasa ya kara ɗaura ɗayan hannun nashi saman nata da ke cikin nashi yana murmushi lafiya ƙalau minalin mu'as na zo ne mu yi wata magana da ke tattare na tsuwar ta ta miƙa masa shi kuma ya ci gaba na sani minal na cutar da ke akan abubuwa da yawa tun daga kan auren dole da na saka kika yi mun har ma kawo yadda ma bana kulawa da ke shi yasa dama na zo in baki hakuri akan hakan na sani idan na ce kina da wani gurbi a zuciya ta ƙarya nake miki ina miki so irin na addinin musulunci amma babu soyayyar ki a raina ta auratayya hakan kuma ba zan zauna da ke bana baki hakkin ki da ya rataya a wuya na ba dole ne in kula da ke ta kowace fanni amma ki hakuri ba zan iya baki wannan abun wannan abun da shi ne masilar aure ba haka kuma ina roƙonki da ki sanya hannuwa a wurin ganin daidaituwa a cikin al'amurana kamar yadda kika fara daga ranar da komai ya zo ƙarshe na yi miki alƙawarin zan cika miki burinki na baki damar komawa gidanku ki je ki aure wanda kike so wanda ma kuma zai kula da ke kamar ransa inda, kuma za ki samu zuriya ke ma ki bar masoyinki ki ci gaba da yi masa addu'a ina miki kallon kanwata uwa ɗaya uba ɗaya daga yanzu ya mu'azza kina kira na da shi ni kuma zan rika kiran ki ma da sunan little sister little sister zan zama yayanki ke kuma ki zamto kamar kanwata mu rayu cikin karamci kin ga babu ma cutarwa ko idan ma Allah ya sa komai ya daidaita zan baki dukkanin damar da ya dace ki rayuwa mai kyau tunda mu'azza ya fara magana take kallon sa bata ko kiftawa ba ta ko kiftawa lallai ta tabbatar as ba shi da hankali kuma ma a duk faɗin duniyan nan ma babu wanda ba wanda ya kai shi son kai da rashin imani ta tabbatar yanzu kam ta faru ta kare mata tunda dai ta yi rashin muhammad ta tabbatar ta rasa masoyi na gaskiya yanzu gashi mijinta na aure ke gaya mata baya kaunarta kamar yadda ta masa lallai ta yarda wani hukuncin tun daga duniya allah ke yin shi kanta ne shiga sara mata sosai yanzu kan bata da burin rabuwa da mu'as wasu abubuwa take ji game da shi masu rikitarwa ta tabbatar wa kanta wannan kauna ce kuma ta sani sakayya ce ta ta jarabawar kenan a rayuwa a jarabta a jarabawarta da san ma wani muhammad Muhammad. An jaraba ta da son wani Muhammad sanda shi kuma baya ya son ta, ta furta masa wata kalma ko ɗaya, kana kuma ta gagara yin kuka mai kyau yau ta so a ce ko da sau ɗaya ne ƙwallon ta ma ya zubo mata amma abin ya citara sai wani ƙululun baƙin ciki da ke mata yawo daga makogoro zuwa zuciyarta kuma ya ƙima ma ya fito amma ta amayar da shi ya kuma ƙima ya faɗa ciki ta yada shi ta maida shi ya koma cikin cikinta ta huta duk sanyin ɗakin sai da ta haɗa gumi sharkaf har a lokacin kallonsa take bata ko kiftawa ɗauke hannayen ya daga kan ma hannunta ya ɗaura a bayan wuyanta ya soma murza sumar kanta da ke kwance a wurin mai tsantsi na san ke ma hakan shine burin kiminali na shi yasa ma yadda kike kokarin faranta raina da taimako na zan faranta naki ke ma in taimake ki da a ce kin Da a ce aikinmu zai yiwu idan ba ma tare, da na raba aure na, kin huta tun yanzu, amma ki haƙuri ki ƙara mun lokaci zuwa sanda za mu kammala komai. Wani ƙululun baƙin ciki da ɗacin gaske ne ya haɗiye ta, sai da ta gummace ma da ma ya ci gaba ma da kai kawun shi ma akan haɗiyar da ta masa, yake neman hallaka ta. Wani murmushi ne ta yi mai azaba gwara kuka da shi, sannan da ƙyar ta iya furta masa. ba komai hakan da kamun ya tabbatar mun da cewar kai adali ne na gode sosai ka je kawai yanzu bacci zan yi murmushi ya yi tare da murza sumar kanta ya ja hancinta sannan ya juya ya bar ɗakin ta fi mintuna biyar kamar an dasa ta a wurin ita tashin hankalinta ma ta kasa kuka wata uwar ƙara ne ta kwalla tare da kaiwa fulo fulawa bas da ke gefen wani ɗan durowa mai tsayi da ke kusan gado duka ta kai masa duka sai da ya tarwatse sannan ta shiga fatali da komai na ɗakin babu kowa bayi suna ɓangaren su shi kuma ya fita sai da ta ganta ma ta gaji sannan ma ta zauna tana tarwatsar uban kuka yanzu kan hannunta duka sai jini yake ga kwalba ma duk ta bi ta fashe kuma ta sassoke ta amma zara ta kurumta bata ko damu da jinin da ya shiga jikinta ba ta ci gaba da gunjin kukanta kuka kawai take yi babu kama kafan yaro kuka take tamkar wata jinjiran yarinya wanda aka buge ta kuma take yin kuka sai kuka take sai kuka take sai kuka take sai kuka take sai dariya nake so na yi mata ni kuma babu hali kasancewar nima yanzu hakan nan na so zan saya ne a nan gurin shi yasa na ce muku babu hali na kun san babu lalan ko hmm. ni babu ruwana an ta na. Allah kuwa ni kan ba ruwana. Bulalan dogaraye hasu yake yi baya lankushewa In suka rike ta tana sai ne ba ta lankushewa sai in suka ba sun lankusa Suna sakewa za ta miƙe da katta ta saya. sai ka kalli tana wutil wutil In aka zana maka a Allah ba za ka yi. Suma za ka yi. dan ni na ga wanda aka zana ma ɗaya su ma kuma saura na ji an ce ƙarya ne sai na faɗi masarautar da aka yi haka a gabana kuma ma a lokacin da aka yi kuma ina faɗa mutane dubu ɗaya za su gane lokacin tunda dai a taro ne na siyasa aka yi hakan hakan yana nufin kenan al'umma da dama sun gani kuma za su ba da labari kunnuwa da yawa sun ji saura kuma na ji wasu sun ce karya ne kuma kuna cewa karya ne sai in faɗa muku inda abin ya faru kuma ku tambaya kuma za ku ji maganan ko da shike ma a iya magana na ma na sani ma wasu da yawa ma sun gane lokacin da abin ya faru musamman ma waɗanda suke tare da mu